raƙumin dawa ya bi sahun wasu namun dajin da ke fuskantar barazanar karewa daga doron ƙasa a yanzu an ce yawan raƙuman bai kai dubu ɗari ba a ghana ana ci gaba da ƙidaya ƙuri'u bayan zaben da aka gudanar jiya a ƙasar a ɓangaren zaben shugaban ƙasa masu nazari sun yi amina cewa ana kusan kunnen doki tsakanin shugaba mai ci john mahama da kuma babban abokin hamayyarsa nana akufo addo gadi alhaji joru kulbali da ƙarin bayani ƙuri'un da aka kada aka kuma tattara su kenan yayin da suke isa hedikwatar hukumar zaɓe da ke birnin accra sai dai yayin da hukumar ke ci gaba da samun sakamakon wucin gadi na zaben ta ce ba za ta iya tabbatar da kuma wallafa su ba saboda wakilan jami'in siyasa sun isa sa hannu a takardun yanzu haka dai hukumar ta buƙaci dukan rassanta da ke cikin faɗin ƙasar ta ghana da su turo mata da bayanan sakamakon na ainihi 'yan ƙasar ta ghana dai sun zaƙu a fitar da sakamakon zaben amma masu sa ido na cikin gida sun yi kiran da a kwantar da hankali yayin da kowace daga cikin manyan jami'in siyasa biyu na kasar ke ikirarin kasancewa a kan gaba a zaben. So with political parties not ina roƙon jama'iyyun siyasar mu da kada su yi riga malam masallaci saboda dokokinmu sun ce shugabar hukumar zaɓe ce kaɗai ke da hurumi na sanar da sakamakon zaɓen shugaban ƙasa yanzu haka dai titunan birnin accra kusan fayo suke yayin da jama'a suka kasa kunne suna jiran su ji wanda zai zama shugaban ƙasa na gaba sai dai hukumar zaɓe ta ce babu wani abin damuwa saboda a ƙarƙashin doka tana da kwanaki uku kafin ta bayyana sakamakon zaben jama'a dai na fatan hukumar za ta cika wannan alkawari amma yayin da ake zaman jiran sakamakon zaben hukumar ta kira ga jama'a da kada su yi la'akari da sakamakon da ake wallafawa a shafukan sada zumunta. To za ku iya samun wasu bayanan akan sakamakon zaben ganar da ma wasu labaran a shafinmu na intanet bbc bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Ƙungiyar agajin Red Cross ta ce ta samu ta kwashe kwararen hula kimanin 150 waɗanda suka jikata da kuma naƙasassu daga tsohon birnin Aleppo na Siriya. Rasha ta ce sojojin Siriya sun dakatar da kai hari a gabacin Aleppon don a samu a kwashe kwararen hula a yanzu gwamnatin siriya tana rike da fiye da kashi uku cikin hudu na gabacin alifan da ke hannu 'yan tawaye rahoton rahoton bara ta ibrahim tserewa a cikin duhun dare an fasa kofa ta bangon wani ita ce hanyar sa kadai ta fita waɗannan iyalan sun tsere don rayukansu ta tsallaken filayen daga haka alefa take a cikin yaƙi a yau sojoji sun ɗauke mu zuwa unguwannin da suka kwace domin samar da ci gaban da aka samu a yau sojan siriya ne ke da galaba a halin yanzu 'yan tawayen na ja da baya suna cikin wani mummunan hali kuma suna tserewa daga wannan wuri zuwa wancan don haka ba za su iya sake yin faɗa ba don haka har zuwa yaushe za ku kwace iko da daukacin birnin ba zan iya baki lokaci ba to amma ina jin ba za a ɗauki lokaci mai tsawo ba lamura dai sun zo da sauri a cikin makonni uku kawai ga sojojin da ƙawayensu 'yan rasha da na iran to amma har yanzu dakarun 'yan tawaye ba su sadakar da yakin ba yayin da faɗa ya zafafa a gabacin aleppo haka kuma rashin jin daɗi ana samun ƙarin mutane da lamarin ke shafa sakamakon munanan ruwan bama-bamai ana mutuwa matuƙa a waɗannan titunan a gudan ɓangaren ma ana fama da wahalhalu A wannan asibitin na gwamnati ana kawo mutane ɗaya bayan ɗaya mutane ne da harbe-harben manyan harsasai da rokoki da yawa da 'yan tawaye ke yi a kullum ke shafa. Mutane ƙalilan ne matuka lamarin ke shafa fiye da a gabaci. To amma har yanzu akwai rashin jin daɗi ƙarara. Manyan harsasai hudu zuwa biyar ne suka diran mana. Mahaifina ma ya samu rauni. Wannan yakin ya shafi galibin mutane a Aleppo. Kowane gida ya rasa wani. Aleppo a wani ƙaramin sashe na wannan birnin har yanzu na hannun 'yan tawaye haɗe da mayaka masu tsatsauran ra'ayi da ke da alaƙa da alƙa'ida. Shugaba Assad ya ce yakin a nan wani babban mataki ne na samun nasara to amma ya amsa cewar yakin bai ƙare ba. To bari kuma mu ga wasu labaran duniyar. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wata dokar da za ta taimaka wajen yaƙi da Boko Haram. ta umarci sakataren harkokin wajen kasar da kuma sakataren tsaro da su bullo da wata dubara ta haɗin gwiwa ta agazawa gwamnatin najeriya tsawon shekaru biyar ta fuskar tsaro a ƙarƙashin shirin za a kuma tallafawa jama'a da kuma bunƙasa ilimi a yankunan boko haram ɗin an yi wa tsohon ministan kasafin kuɗin faransa jerome cahuzac ɗaurin shekaru uku bayan an sami shi da laifin kaucewa biyan haraji da kuma halatta kuɗaɗen haram shugaba francois Hollande ne ya naɗa shi ministan kasafin kuɗin ƙasar. Kuma a lokacin Jerome zaka ɗin shine madugun yaƙi da masu ƙin biyan haraji a Faransar. A Afirka ta kudu kotu ta ƙi bada belin wasu manoma biyu kwarakwata waɗanda ake zargi da tilasta wani baka kwata shiga cikin wani akwatin gawa sannan kuma suka yi barazanar ƙona shi da ransa. a watan jiya ne aka kama mutanen biyu bayan an wallafa bidiyon lamarin a shafukan intanet. in ji alkali miyagun mutane ne masu nuna wariya al'umma a shekaru talatin da suka wuce yawan raƙuman daji ya ragu sosai ta yadda a yanzu aka ayyana su da cewa suna iya karewa daga doron ƙasa a cewa wata ƙungiyar ƙasashe ta kare namun dawa raƙuman dajin sun ragu da kusan kashi 40 cikin 100 a bara inda yawansu ya kai 97 ga dai rahoton aisha sharif babba da gani babu tambaya to amma yayin da maziyarta wannan gidan ajiyar namun daji na chester ke kaunar rakumin dawa a afirka inda allah ya halicce shi dabbar na fama da abin da ake kira mummunar raguwarta farauta ba bisa ka'ida ba da faradar gonaki da kuma tashi tashen hankula duk sun kasance dalilan sa dabbar mai dogon wuya kaiwa ga karewa kwata-kwata wani bincike da ake sabuntawa akai-akai na duniya kan nau'in tsirrai da dabbobi na duniya ya nuna cewa rakumin dawa na fuskantar barazanar bacewa Nau'i ne na daban da kawai muke ɗauka akwai shi a ko'ina a cikin yankuna masu yawa na Afirka. Don haka wata faɗakarwa ce cewar wannan dabba da ake ɗauka akwai ta a ko'ina. A zahiri tana fuskantar barazanar ɓacewa. Haka kuma a jadawalin na nuna karuwar barazana ga nau'o'in tsuntsaye da yawa. A halin yanzu an saka a akun Afirka mai ruwan toka da ke da daraja cikin masu fuskantar ɓacewa. Kuma hakan ya faru saboda matuƙar farautarsa. a wasu sassa na nahiyar yawan waɗannan tsuntsaye masu surutu ya ragu da kashi kusan 99 cikin 100 to amma yayin da adadin ba shi da kyau masu fafutukar kare namun daji na fatan jadawalin zai tayar da ɗaukar matakin duniya sannan kuma a yayin da ake fuskantar barazanar gushewarsa har a haka mutane za su iya taimakawa wajen kare raƙumin dawan. To a ɓangaren wasanni manajan Arsenal Arsene Wenger ya ce kulob ɗin zai iya sa domin ya rike muhimman 'yan wasansa na gaba wato alexis sanchez da mesut ozil watanni sha takwas ne kacal suka rage a kwantaraginsu da arsenal ɗin amma akwai wasu club club da ke zawarcin su kuma sun ce suna bukata a yi musu ƙarin albashi mai tsoka shi kuma manajan tottenham mauricio pochettino ya ce 'yan wasansa sun soma yunkuruwa bayan nasarar da suka yi a wembley a gasar champions league tottenham din ta lashe CSKA moscow da ci uku da ɗaya ne wanda hakan ya sa za ta je gasar europa league shi kuma manajan leicester city claudio ranieri ya ɗauki alhakin kashin da suka sha a hannun porto wato ci biyar da nema barcelona ta gayyaci club ɗin chapecoense na brazil don wasan sada zumunta a kaka mai zuwa 'yan wasa da ma'aikata goma sha tara na club ɗin chapecoense suna daga cikin mutane saba'in da ɗaya. da suka halaka a makon jiya a wani hadarin jirgin sama to za ku sami dukan waɗannan labaran da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com za ku kuma iya tafka muhawara akan dukan labaran da ma wasu a dandalinmu na muhawara da musayar ra'ayi wato bbc hausa facebook akwai kuma labarai da dumudumunsu a shafinmu na twitter wato at bbc hausa amma yanzu aisha musa ke muku fatan alheri daga nan london